Ƙungiyar wanzar da zaman lafiya da kuma adalci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ke nahiyar Afirka ta ba shugaban ƙungiyar sufuri ta Road Transport Employees Association of Nigeria Musa Muhammad mai takobi lambar jakadan zaman lafiya. Shugaban ƙungiyar Farfesa Isafa Joseph Soni shine ya tabbatar da wannan karamawa a shalkwatan ƙungiyar da ke nan Abuja. Sami nisani yana ɗauke da ƙarin bayani. Ɗakin taron shalkwatar ƙungiyar sufuri ta ƙasa da ke birnin Abuja ya cika makil da shugabannin ƙungiyar da kuma tawagar ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a inda suka karrama Alhaji Musa Muhammad Mai Takobi da lambar girmamawa ta jakadan zaman lafiya don irin ayyukan da yake yi na wanzar da zaman lafiya da kuma gudanar da ayyukan jin ƙai. jim kaɗan bayan kammala taron ne gidan rediyo da talabijin na liberty ya samu tattaunawa da farfesa esafa joseph sona wanda ya jagoranci karramawar ga abin da yake cewa we are here today to honor a man of peace a man that is doing a good humanitarian service mun hallara ne a yau domin karrama mutum mai son zaman lafiya tare da gudanar da ayyukan jin kai mun kuma ba shi lambar yabo ta jakadan wanzar da zaman lafiya na cibiyar wanzar da zaman lafiya ta majalisar Dinkin duniya saboda irin labaran ayyukan alherin da yake gudanarwa ga bil'adama musamman da ya marasa galihu matukar mutum yana gudanar da ayyukan alheri ko da ku a ne sai allah ya haskaka tauraruwarsa an turo mana sunansa muka kuma tantance shi bisa muka kuma tantance shi bisa cika sharuɗan ba da lambar yabo kuma dukkanmu mun amince da wannan lambar yabo ta jakadan zaman lafiya shawarar da zan ba al'umma ita ce dukkanmu daga tsatso guda muka fito na annabi ibrahim salam kuma ubangiji ɗaya muke bautawa mu iyalai guda ne duniyan nan ba komai ba ce babu buƙatar a ringa hayaniya ko kuma nuna yaƙeya ya kamata mu koyi da irin halayyar wannan bawan allah alhaji musa muhammad mai takobi Musa Muhammad today that has lived that exemplous life of peace, unity with all his workers, his members and the society in general and in Africa. Shi ma na shi tsokacin Alhaji Musa Muhammad mai takobi ga da yake cewa. Na yi wa Allah godiya, na yi gebo ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi a zaman lafiya in ji Hausa suka ce ya fi zama ɗan sarki. Sarkin ma ya ce shi da kansa ma ya fi shi. kaga anan ka dube ni a matsayina wato ɗan jihar Kano kuma ɗan Najeriya yau ina da shekara 37 a jihar Yarabawa hmm. kuma a matsayina na yanzu ni ne shugaban wannan kungiya na jihar Lagos wanda a cikin membobinmu masu zartarwa muna da mutum kusan saba'in da wani abu in ba wannan satin da ya wuce ba shine kadai aka saba haushe guda daya da ni ni kadai ne kuma ni ne shugabansu yanzu kuma muna shekara bakwai ina shugabancin wannan kungiya a jiha irin ta Lagos kuma ina kokarin hada kan dukka wani wanda aka batawa a duk inda yake yanzu mu haɗa kai mu tafi ci wannan kungiya muke nema. Shugaban na kungiyar ta sufuri dai na shan yabo daga ko ina a fadin kasar nan kan salon yadda yake sake fasalta tsarin sufurin kasa da kuma daidaita tsarin tafiyar da kungiyar bisa kundin tsarin mulkin ta tare da bawa kowa da kowa damar shigowa domin ba da tashi gudumawar. Ƙarshen rahoton kenan Saminu Sani labaran Liberty.